Wani sabon rahoton hukumar da ke kula da hanyoyin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya International Telecommunication Union ya ce kashi ɗaya cikin na mutanen duniya masu amfani da yanar gizo matasa ne da shekarunsu suka fara da goma sha biyar zuwa ashirin da hudu. Rahoton ITU ya ƙara da cewa kusan kaso arba'in cikin ɗari na mutanen da ke amfani da yanar gizo a duniya kimanin mutane miliyan ɗari uku da ashirin sun fito da ƙasashen China da India. a baya dai china ta ce akwai masu amfani da yanar gizo sama da miliyan 730 a kasar wanda hakan ya ninka yawan masu amfani da yanar gizo a amurka inda akwai kusan mutane miliyan 287 sai dai kuma rahoton ya gano cewa matan da ke amfani da intanet sun fi maza yawa a amurka a ɗaya ɓangaren kuma india ta wuce tsammanin manazarta domin kuwa akwai mutane miliyan 460 da ke amfani da intanet a ƙasar Haka kuma rahoton IPU ya gano cewa akwai bambancin jinsi inda maza suka fi yawan matan da ke amfani da intanet a duniya da kaso goma sha biyu cikin ɗari wanda hakan ya bambanta a ƙasar Amurka inda yawan matan suka wuce maza da kaso uku cikin ɗari. Fasahar intanet fasaha ce da wasu masana ke cewa ta sauya fasalin yadda ake gudanar da al'amuran rayuwa a duniya gaba ɗaya. Har ta kai wasu na cewa sun fara mantawa koyaya yaya rayuwa take kafin zuwan intanet.